amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara mu wannan lokaci mai tarin albarka muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusa kuranmu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata a gurguje yan uwa kamar yadda aka sani wanda rana ta litinin tana daga cikin ranaku da muke gabatar da karatu ga ɗaliban ilimi abokan karatu kenan cikin wannan littafi sharhu nazmil warqat wanda idan yan uwa ba su manta ba karatunmu wanda ya gabata wanda shine mu mun fara daga babun na ne an gane mun fara daga babun nahayi ne sannan muka zo kuma bayan mun yi ta'arifinsa an gane da kuma sigarsa shine la tafa'al an gane eh, fi'ili mudari'i wanda aka hada shi da la'an nahiya la tafa'al wanda kuma mun zo mun yi bayanin sigatul amur takan iya zuwa da ma'anar ibaha kamar idan aka samu hani ya zo sai kuma bayan hanin siga umarni ta biyo baya to wannan hanin lil ibaha wato wannan umarnin kai afuwan lil ibaha ne ba bisa ka'idar da aka sani ta farko da muka karanta al'amuru da wujub ko da wujub ba matukar an samu hani ya fara gabata sai kuma umarni ya biyo baya to wannan umarnin ba yana nuna wajabci ba ne yana nura halacci a yi abin da aka hana a baya yanzu an ba da kofa akwai takhir a ciki wanda mun kawo eh, misalai kamar faɗin Allah wa iza halaltu fastadu fastadu duk da cewa kun ga asiga sigatul amr ne amma ba ya qatadul wujub ba saboda akwai hani da ya fara zuwa sa'an nan ya biyo baya shine za a ce yufidul ibaha mun yi wannan bayanin sa'an nan mun faɗi sigar umarni takan zo amma tana nufin tasuya li tasuya wanda muka ka misali kamar faɗin Allah fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum kaga fasbiru aula tasbiru wannan littasuya ne duk ɗaya ne ku yi haƙuri ka ku yi haƙuri duk wasu ɗaya uban su ɗaya ba na cewa fasbiru ku yi haƙuri ba ne don wanda ke cikin wutar jahannama ba a rarrashin sa ai har a ce wai a yi haƙuri a'a haka yakan zo littahdid an gane littahdid sigatul amr kenan takan iya ta zo littahdid kamar wani kake wa me shi an gane ka shedi kake wa me shi kamar mun masala da faɗin Allah kamar sha'a falyumin wa man sha'a yakfur ka wannan takhirin ba wai a'a Allah yana ba da zaɓi ba in ka so kai imani in ka so kai kafirci a'a tadidi Allah yake ka shedi yake wani yake duk wanda ya kafirce masa to akwai azaba mutum ma yayi kafircin mana zai gani haka yakan zo littakwini an gane littakwini muka ce wa'annan suna cikin ayatullahi alkauniya an gane inna ma amurhu ara da shi ay yaqula da kun fayakun kamar faɗin Allah i'tiya taw'an aw karaha kaga i'tiya haka dai da sauransu ina ganin wajen da muka tsaya kenan ko sai kuma wata mas'ala da muka yi tanawulinta shine khitabullah Allah in yi magana da taklifi shin har kafirai sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba wanda mun tattauna dangane da zantukan malima abin da muka fitar da natija shine sun shiga ciki wa'anda suke cewa ba su shiga ciki ba suna kawo joji cewa to ai idan muka ce yanzu furo shari'a irin su sallah irin su azumi irin su hajji in muka ce shin kafirai su ma sun shiga in Allah ya ce a yi azumi su ma da su yake wannan magana kenan in Allah ya ce a hajji shin hadda kafirai Allah yake saboda su ɗin ai ba su shiga addinin musulunci ba farko waɗanda suke cewa banda su a ciki sun kawo dalilai duk mun karanta shine ai yanzu in kafiri ya musulunta ai ba za a ce ya rama sallolin da bai ba a baya cikin halin kafircin ba za a ce ya rama ba to kenan ashe waccan magana ba da shi ake ba a ciki inda da shi ake da za a ce to sai ya rama haka irin abubuwa da Allah ya hana sai kafiri ya aikata to yanzu shin in ya tuba za a kama shi da wancan laifi ko a'a to nan suka ce tunda ba za a kama shi da wannan laifi ba ko da ya istighfari ko bai istighfari wato wannan daman ba da shi ake ba su kuma waɗanda suka ce a'a da su ake eh, sun kawo juji su ma suka ce eh haka ne abin da ka faɗi cewa kafiri in ya musulunta yanzu ba za a ce sallolin da bai yi a baya ba halin kafircin yadda yake kafiri ai Allah ya ce ai sallah bai ba tabbas ba za a ce sai ya rama ba haka ne haka sauran ayyuka da Allah yake cewa a yi musulmai su yi tabbas ba za a ce ya rama ba amma suka ce dole kuma da shi ake shi yasa Allah zai masa azaba ranar alkiyama sun kawo kamar faɗin Allah madaukakin sarki illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma kun fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu yawmiddin hatta atana al-yaqin kago nan kafirai ne amma ana tambayi su dangane da abin da ya shigar da su cikin wuta suna cewa ba su kasance masu sallah ba a duniya ba su kasance masu ciyar da muskine ba a duniya suna izgilanci suna kukkutsawa cikin ayoyin Allah suna ƙaryata ranar alkiyama to kaga wanda suka ce sallah tana daga cikin furu'u shari'a an gane tana daga cikin furu'u shari'a to amma gashi suna cewa sanadiyyar shiga su wuta shine ba su sallar ba wanda sun faɗi fa'ida na cewa tabbas al-kuffaru na bi furu'i shari'a saboda wata fa'ida shine kasaratu uqubatin fil akhirah kasaratu uqubatin fil akhirah shine saboda Allah ya yawaita musu ukuba saboda idan aka ce duk wani furu'u shari'a abinda ba a karɓar su ba sa ingantuwa in mutum bai karɓi musulunci ba da farko irin su sallah hajji kaza zakka duk suka ce wa'annan furu'u shari'a din idan aka ce kawai a Allah ba da su yake ba akan musulunci ne kawai Allah ya ce su musulunta ba su musulunta ba to akan wannan ne to ai uquwarsu ba za ta yi yawa ba da haka amma in Allah ya tambaye su kan musulunci uqubarsa daban kan sallah uqubarsa daban kan azumi uqubarsa daban kaga zai zaman to ranar alkiyama Allah ya yawaita musu uquba kenan wanda shine dai a takaice talhisin abin da muka wannan kuma sun kawo daga cikin wujojin da suka bayar akwai kiyasi ko ai suka ce mutukar Allah zai tambayi mumini dangane da sallah to ai ya tambayi kafiri min babu aula kaga qiyasul aulawi kenan qiyasul jali an gane eh qiyasul aulawi kenan wato in dai za a tambayi musulmi akan bai yi sallah ba ai min babu aula a tambayi kafiri ai yana daga cikin hujjojinsu shi yasa suka ce su al-kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a wanda shi shine ƙauli rajihi yadda muka karanta cikin littafi sai za mu je shafi na casa'in da tara ko malam ya ce ƙalal mu'allifu rahimahullahu mun ga wajen ƙalal mu'allifu rahimahullahu fi an ga wajen ko na'am malam ya ce fi sa'iril furu'i shari'a wa fi alladhi bidunihi mamnu'a wa dhalika al-islam fal furu'u tasihihuha bidunihi mamnu'u malam yace fi sa'iril furu'i shari'a a cikin sauran furu' na shari'a mun ba mun yi bayani dangane da taqsim da waɗansu maluma suka na addini zuwa ga usul da furuwa cewa almasail alfiqhiyya su ne furo almasail al'aqadiyya su ne usul malam ya yi tambihi game da wannan cewa wannan bai kamata ba kawai dai da cewa kai furo shine abubuwan da ba sa ingantuwa ba a karɓarsu in ba da musulunci ba duk wani abu wanda sharaɗin karɓarsa shine musulunci yana daga cikin furo in dai kai ba musulmi ba ne ka aikata shi to ba za a baka lada ba kuma bai inganta ba daga gare ka wannan abin shi ake cewa faradu shi kuma asulu ne asalin musuluncin wanda kake yi da farko to yace fi sa'iril furu'i yace cikin sauran furu shari'a na shari'a duk wani abu irin su sallah irin su azumi irin su kaza yace wa fil ladhi bidunihi mamnu'a hakan nan cikin abin da su wa'annan furu din wato an hana karɓar su an gani bidunihi in ba da wannan asulun ba wa fil ladhi bidunihi haka cikin abin in ba da shi ba baya yoyuwa a karɓa aiki yace wa zalikal islam yace wannan shine musulunci shine wafin ladhi bidunihi mamnu'a Ababen hanawa ne wa'annan furo din an gane fil ladhi bidunihi cikin abin nan da in babu shi ba zai yiwu ba a karɓi wannan aikin yace wa zalikal islamu shine musulunci in ba musulunci ba za a karɓi wani farɗu ba in kai sallah ba za a karɓa ba yace fal furu'u yace su furu' shine abubuwan da in ba da musulunci ba ba sa yuyuwa sai ce tashihuha ingancin su har a ce za a baka lada bidunihi ba tare da shi musuluncin ba mamnu'u abin hanawa ne da Allah mun fahimci baitin a taƙaita dai baitin abin da yake nunawa shine wato duk wani far'u irin su sallah irin su duk in dai ba da musulunci ba baya yiwuwa duk wani far'u an gane in dai ba da musulunci ba baya yiwuwa sai ce qauluhu faɗinsa sa fi sa'iril furu'i yace hiyal furu'u lati yushtaratu li sihhati hal islam yace hiyal furu'u sune furu wa in surassa allati yushtaratu waɗanda ake sharaɗantawa li sihhatiha ga ingancinsu al-islam ake sharaɗanta musulunci wa in surassa waɗanda ake sharaɗanta musulunci ga ingancinsu ba sa ingantuwa sai an samu musulunci da Allah an gane wannan gabar ba sa ingantuwa su wannan furo din sai an samu musulunci sharaɗi ne gurin ingancinsu in kuma suka inganta kenan za a ba lada kenan ko an karɓa kenan mutum ya barantar da zimmar sa kenan in dai har sun inganta sai ya ce wa ƙauluhu faɗin sawabin ladhi bidunihi mamnu'a yace hiya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace fil ladhi biduni yace wa fil ladhi bidunihi dinnan an gane mamnu'a wato ababan hanawa ne wa'annan furo din an gane cikin abin da in ba da shi ba ba a karɓar su su wa'annan furo din sai ce hiya shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba wa anna muhammadan rasulullah lalle annabi muhammadu manzan Allah ne dan aikin Allah ne malam yace fal furu'u su abin da ake nufi da furu shine ma la illa bil islami abin da baya ingantuwa sai da musulunci baya ingantuwa sai da musulunci malam yace fayuhasabul kafiru alal asli yace za a yi wa kafiri hisabi akan asali wa islam shine musulunci bai musulunta ba Allah ya ce ai musulunci ai masa bauta bai yi ba za a yi masa hisabi akan aslu shine musulunci wa alal furu'i sa'annan za a yi masa hisabi akan furu wahiyar da lati ta sihu illa bil islam sune abubuwan da ba sa ingantuwa sai da musulunci yanzu idan kafiri ya sallah sallar ba bata inganta ba ko ko da ba rigi ne kaga akwai shurutul wujub akwai shurutus siha, al bulugh da al aqlu suna daga cikin shurutul wujub ko to amma in baligi kuma ya zamanto ba musulmi ba kaga shurutu siha ake batu ko da cewa baligi ne amma ba musulmi ba ne kafiri ne in ya sallah sallarsa ba ta inganta ba ba a karɓa ba saboda an rasa asulu a wajensa asulin shine musuluncin bai karba addinin ba to duk wani abu da zai yi na bautar Allah ba za a karba ba bai inganta ba ko da baligi ne to sai malam ya ce Allah zai wa kafiri hisabi akan asali shine musulunci sa'annan Allah zai masa hisabi kuma akan furo an gane akan rassa shine duk abubuwa da Allah ke cewa musulmi su yi na bauta to kafiri bai yi ba Allah zai masa hisabi akan wannan ma sai malam ya yace wa aza dabitun jayyidun lil furu' ce wannan ka'ida ce mai kyau na furu' ka'ida ce da aka yi wa furu' mai kyau shine duk abin da baya ingantuwa sai da musulunci sunan safaru shi kuma musulunci shine aslu da Allah mun gane duk abin da baya ingantuwa sai da musulunci sunansa far'u an gane ka auna akan haka ko menene duk abin da kaji an ce sharaɗinsa shine musulunci to wannan abin far'u ne ka auna duk wani abu da ake cewa daga cikin shurut nasa akwai al-islam to wannan abu far'u ne wannan shine dabit yace wannan dabit ka'ida ce mai kyau yace wa aza dabitun jayyidun lil furu' yace wannan ka'ida ce mai kyau da aka yi wa furu' shine annal furu'a lalle furu' rassa kenan ma la tasihhu sune abubuwan da ba sa ingantuwa illa bil islami sai da musulunci li'anna al-islam aslun saboda musulunci shine asali wahiya su kuma far'un sune far'u sune reshi sai ce wala yujadul far'u bila aslin yace ai ba a samun far'u ba tare da asali ba haka ne ko ba yanda za a yi ka zo ka fara gini ta sama baka yi foundation ba ba zai yiwu ba ai ginin nan na sama ai ba tsaya ba shine far'u dole sai an samu aslu shine asas shine foundation ai shine wala yujadul far'u ba a samun reshe bila aslin ba tare da asali ba kuma reshen ya tsaya ba zai yiwu ba malam ya ce dini ila usulin wa furu'in ala ghairi adal waje la yasihu malam ya ce wa dini karkasa addini an gane karkasa addini ila usulin zuwa usul a ce akwai usul an gane wa furu zuwa ga furu a ce akwai furu ala ghairi hadal wajihi ba a kan wannan fuskar ba yace la ba baya ingantuwa kamar malam yana magana ne dangane da waɗanda suke cewa ai usul su ne masail an gane na aqida haka kuma furo su ne masail na fikihu an gane to malam ya ce kakkasa addini zuwa ga usuli da furo ba a wannan fuskar ba baya ingantuwa malam ya ce wa khulasatul bahasi gaba ɗaya talhisin abin summarize ɗin abin shine na ɗaya An na sighatal amri lallai siga ta umarni ta ifa'al ta ridu ta kan zo ya ghairil ba amma ba ga wajabci ba in ka tattara karatunmu da muka faro tun daga babun hai an gane khulasa summarize din abin da muka yi shine anna sighatal amri lallai siga ta umarni taridu takan zo li ghairil wujub ba ga wajabci ba shine takan zo lil ibaha ko idza sabaqa hal amru a annahyu kai afwan na biyu shine anna jami'an nasi dakhiluna fi khitabillahi ta'ala daga cikin abubuwan da muka karanta kulasa shine anna jami'an nasi lalle dukkanin mutane dakhiluna fi khitabillahi ta'ala masu shiga ne cikin zancen Allah duk mutane asigar wal kibar asigar kanana su ma sun shiga wal kibar da manya su ma sun shiga wal majanin da mahaukata duk sun shiga shi wannan shine aslu sai ya ce wa kazalikal kuffar hakan nan ma kafirai malam ya ce wa haza wannan magana alal ƙaunin rajih akan zance wanda yake mai rinjaye cewa duk sun shiga saboda shine aslu idan aka samu wani mukhassis to kuma nan wani abu ne daban amma ana kan aslu kenan na uku malam yace annal kuffara lalle kafirai yu'maruna bil islami awwalan yace ana umarta su ne da farko da su shiga musulunci ba a ce su sallah ba farko kenan wa huwa al-aslu shine asali saboda a kansa ne ake gina duk wata ibada yace wala yu'maruna bil furu'i ba a umarta kafirai da furu wahum kuffarun su din suna kafirai ba a umartar su su ce kawai a zo a ce kafiri ba a bashi musulunci ba a ce yayi sallah ko yayi azumi ba a haka yace kuma Walana na amuruhum sa'annan ba za mu umarce su ba bi qada'iha da rama wa'annan abubuwan na furo din in aslamu in sun musulunta in sun musulunta ba za mu ce to ai shekarar ka nawa da balaga in yace shekara goma a ce to ai sallolin nan a ya na shekara kaza a ba za a umarce su da haka ba malam yace kuma wal fa'idatu min dukhulihim fil khitabi yace fa'ida cikin shigarsu cikin zancen Allah na ai sallah hadda su ake kasaratu iqabihim fil akhirati yawan su a lahira wallahu a'lam wannan mun gama babin kenan ko za mu je babi na gaba cikin shafi cikin shafi na ɗari daidai cikin sharh nazmil waraqat malam yace babul am babin da zai bayani akan al'am babul am babin da zai bayani akan al'am malam yace al'am ahadu abwabi usul al-fiqh as-sabiqa malam yace shi am ɗaya ne daga cikin babuka na usulul fiqh da suka gabata shi am ɗaya ne daga cikin babuka na usulul fiqh as-sabiqa waɗanda suka gabata yace wa huwa min awsafil alfazi wa laysa min awsafil ma'ani yace am dinnan yana daga cikin siffofi na lafuza yace ba shi daga cikin siffofi na ma'anoni mu kula da kyau wannan abin da yake so yace in ka ce am to lafazi kake gaya wa am ba wai ma'ana ba ba dalalar lafazin kake cewa am ba mun gane da Allah kana cewa am to da lafazi kake an gane eh wannan sautin wanda ya tattaro harufa na alifin bawon haka in ka ce a am to wannan lafazin wannan sautin kake gayawa a ba wai dalalarsa ba an gane ba dalalarsa kake cewa am bace ita a'a lafazin kake ga shi yasa yace wa huwa min awsafil alfazi shi am yana daga cikin siffofi ne na lafza yace wa laysa min awsafil ma'ani ba shi daga cikin siffofin ma'anoni ba ma'anoni bane ko ba ma'ana ba bace ake ce mata am lafazi ake cewa am yace wali hadha yuqalu fil ma'ana yace saboda haka ne ma ake faɗi cikin ma'ana idan ana magana akan dalala na wannan lafazin ma'anarsa sai a ce a ammu ai wannan ma'anar ta fi gamewa an gane sai a ce wannan ma'anar ta fi gamewa an gane ya ce wafin lafazi a cikin kuma lafazi yi ƙalu sai dai ka ji an ana cewa ab wannan lafazi ne ab ba a ce wannan lafazi ba ne a ammu ba a faɗi saboda wannan a ammu kana nufin a ma'ana kenan ma'ana ce a ammu ba wai lafazin ba shi lafazin sai dai a ce masa am an gane malam ya ce wa ba'adun nasi shashin mutane la yufarriquna baina Ammin, wa amin ce ba sa bambancewa tsakanin a'ammu da a ba sa bambancewa shashin mutane yace ma'a anna bainahuma farqan ce ma'a anna bainahuma tare da cewa akwai bambanci kuma a tsakaninsu amma mutane ba sa bambancewa akwai bambanci tsakaninsu yace al'am shi lafazin al'am min sifatil alfaz yana daga cikin siffofi na lafazi lafiza an gane yana daga cikin sufofi na me lafiza yace fa yuqalu sai a ce haza lafuzun am wannan lafazin am ne yace wal a'ammu shi kuma a'ammu min sifatil ma'ani yana daga cikin siffofi ne na ma'ana na dalalar wannan lafazin abin da lafazin ya nuna shi ake cewa a'ammu ba shi lafazin karan kansa ake cewa a'ammu ba yace fa yuqalu sai a ce hazal ma'ana a ammu sai a ce wannan ma'anar tafi an gane ba a cewa hazal ma'ana a ba a cewa sai da a ce hazal ma'ana a ammu akwai wani ya shigo yana akwai ƙara da Allah ta yawa yawwato an gane sai malam ya ce wala budda min ma'arifati ya ce, wala budda min ma'arifati la'am ya ce dole ne a san am ina ganin to ka sauke shi don na sa wannan a wannan ok to yace wala budda min ma'arifati la'am ya ce dole ne a san am dole ne a am ya ce li'annahu ya tarattabu alaihi bina'ul ahkam ya ce saboda ginin hukunce-hukunce yana ɗoruwa ne a kansa an gane akan ɗora ginin hukunce-hukunce akan am tunda ai in ka gane lafazin wannan lafazin kaza ne to akwai wani hukunci da zai biyo baya to tunda akwai hukunci da zai biyo baya to lalle ya kamata kenan ko in ce dole ne a san menene am ɗin ba hatta irin irin lafuza da ake amfani da su na ma'amala idan muka san am to koda wajen shari'a idan aka zo tunda ana amfani ne da zahiri wa'annan alfaz ɗin su ne wasa'il na maqasid mu ba mu san zuciya ba amma wa'annan lafazan da mutum ke amfani da su su ne muke kula da su kuma da su ake amfani a yi alƙalanci to kaga za a yi hukunci ne ga lafazin da mai shi ya faɗi dalalarsa wannan lafazin da ya yi amfani da shi am ne don haka to idan aka yi musu tsakanin shi da waninsa to ai ga lafazin da ya gaya masa to kaga a shi ne za a gina hukunci shi yasa ya ce dole ne mu san am li'annahu ya tarattabu alaihi bina'ul ahkam saboda ginin hukunce-hukunce yana ɗoruwa ne yana jeruwa ne a kansa shi am ɗin ya ce fa'iza wajen na lafazan amman ya ce idan muka samu wani lafazi am ya ce ya shimaru jami'a afradihi to wannan lafazin yana game dukkanin ɗaiɗaikunsa ne duk wani ɗaya da yake ƙarƙashinsa ya haɗe haddashi inda muka samu lafazi am sai cewa ya ce haza ya'ani yace wannan yana nufin annal hukuma lallai hukunci yasbutu yana tabbata ne li jami'il afradi ga dukkanin wani ɗaiɗaiku da ke ƙarƙashin wannan lafazin an gane aka samu wani lafazi to wannan lafazin nan akwai mutane ɗari a ƙarƙashinsa saboda wannan lafazin am ne to duk wani hukunci da aka ba wannan lafazin an gane duk wani hukunci da aka ba shi to wannan hukuncin ya shafi kowane ɗaya daga cikin mutane ɗarin nan in wani ya zo ya ware ya ce banda wani a cikinsu sai ya ka dalili amma asali shine hukuncin ya haɗa da kowa ba kuma a cire wani daga cikin ɗarin nan sai da dalili in ka ce ba wani to kai zaka kawo dalili saboda lafazin da aka yi amfani da shi ya haɗe hadda shi kai sai kai da awan bashi to sai ka kawo dalili da Allah mun gane yace idan ce to don haka labudda an na'arifa ma huwa al'am yace labudda dole ne an na'arifa musan ma huwa al'am to menene am dole ne mu sani menene am sai ce arrafa wal mu'allifu bi qawlihi mawallafin yayi ta'arifin sa da fadin sa yace wa hadduhu lafzun ya ummu akthara min wahidin min ghairi ma hasrin yura yace wa hadduhu ta'arifin sa kenan shine haddu shi am kenan wa hadduhu ta'arifin sa lafzul wani lafazi ne ya ɗummu aksara min wahidin wanda yake game fiye da ɗaya lafazi ne wanda yake game fiye da ɗaya fiye da ɗaya min ghairi ma hasrin yura ba tare da an ga ko ba tare da wani iyakancewa ba an gani ba tare da wani iyakancewa ba shine min ghairi ma hasrin yura ba tare da iyakancewa ba lafazi ne wanda yake game abu fiye da ɗaya ba tare da ka iyakance ba in ka ambaci abu fiye da ɗaya kuma sai ka iyakance to wannan ai ba am ba kamar ka ce mutane ɗari wannan kaga ya fi ɗaya ko amma ka yi hasuru ai ka taƙaice ka fahimta mutane dubu ah wannan fiye da ɗaya ne amma ma alhasur ka iyakance ana so ka yi itilaƙin ne ka sake shi kawai ba kakkai taqayidi an gane kawai ka sake shi Kama ka ce mutane yanzu in na ce mutane ai kowa ya ji ya san ba mutum ɗaya nake ai ba ko sa'annan kuma ban iyakance adadinsu ba miliyan ɗaya zai iya shiga ciki miliyan biyu shi ma ya haɗa in dai mutum ne duk wani mutum ya shiga ciki in sun kai biliyan nawa saboda ca ne mutane kaga da na ce mutane ban ce goma ba ban ce ashirin ba amma in na ce mutum wannan lafazin ba za a iya ce masa a'an ba ta wani ɓangaren an gane in na ce mutum kowa ya san mutum ɗaya nake ainihi an gane amma in na ce mutane an gane in na ce mutane mutane in na ce mutane to kowa ya san ba ɗaya ba ne ba biyu ba ba uku ba ba dubu ba ba duk mutane sun shiga ciki da Allah mun gane Eh, abin da ya sa ce mutum saboda zai iya yiwa kai amfani da lafazi na mutum amma yana gamewa sai mun zo zami karatu a gaba yana ɗan gaba amma dai ina ce mutum kowa ya san mutum ɗaya nake nufi mutane mutane da yawa kenan ina ce mutum biyu ma alhasr ne ya fi ɗaya amma ma alhasr mutum uku baam bane ba ne mutum hudu ba am ba ne duk da cewa ya fi ɗaya mutum dubu ba am ba ne shine min ghairi ma hasirin yura kaga wa hadduhu ne ya umma akthara min wahidin lafazi ne wanda ke game fiye da ɗaya min ghairi ma hasirin yura ba tare da iyakancewa ba sai ce al'am ya ce am ya ce huwa lafzun shi wani lafazi ne dalun ala akthara min wahidin wanda ke nuni kan abu fiye da ɗaya min ghairi hasirin ba tare da takaicewa ba ba tare da iyakancewa ba am lafuzun lafazi ne dalun wanda ke nuni ala akthara min wahidin akan abu fiye da ɗaya min ghairi hasirin ba tare da iyakancewa ba ba iyakance an ce kaza bane an faɗi adadin su a'a kawai an yi amfani ne da lafazi wanda ke nuna da ya faɗa amma ba iyakance ba sai ce fa'i ya ce fa'i za kulta idan ka ce zaidun idan ka ce zaidun malam ya ce fa hadha laysa bi'am ya ce wannan ba ba bane li'annahu dalla ala wahidin saboda yayi nuni kan abu ɗaya ne ai zaidun abu ɗaya ne zaidu shi shi kadai ne wannan ba ba bane sai ce wa idza qulta idan kace rajulani idan kace rajulani mutane biyu yace falaysa bi'am wannan ma ba am bane saboda me li'annahu saboda wannan lafazin dullu ala akthara min wahidin yana nuni akan abu fiye da ɗaya haka ne ma'al hasr tare da iyakancewa tabbas haka ne yana nuni akan abu fiye da ɗaya amma ai ka iyakance shi kuma am ba a iyakancewa da Allah mun gane sai ce wa idza qulta idan kace 20 rajulan in kace 20 rajulan yace bi am shi ma ba am bane yace annahu akthara min wahidin ma al-hasr saboda eh ya fi guda amma tare da iyakancewa ai ka iyakance su su su ashirin kace wannan ba am ba ne duk da fiye da ɗaya ne amma tun da ka yi hasuru ka taƙaice su ka iyakance su iyaka mutane ashirin ka ce to wannan ba am ba ne sai malam ya ce wa iza idan ka ce shafi na ɗari da ɗaya kenan ko ya ce wa iza idan kuma ka ce annasu ka ce mutane ya ce fa huwa am wannan am ne wannan lafazi ne am ka ce mutane za su iya kaiwa biliyan su fi biliyan sai kowa duk wani mutum ya shiga cikinsu an gane duk wani mutum da ka sani ya shiga ciki kaga wannan yana daga cikin dalilan da maliman can suka ce hatta kafirai sun shiga cikin khitabullah ko saboda da Allah ya ce ya ayyuhan nasu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum ya ayyuhan nasu Allah ya ce duk wani mutum yana nan ya shiga ciki yaro ne ya shiga ciki tunda yana cikin annas babba ne ya shiga ciki mahaukaci ne ya shiga ciki kafiri ne ya shiga ciki saboda lafazin ya ayyuhan nasu lafazi ne am an gane yace wa iza qulta idan kace annasu yace fa huwa am yace wannan lafazin am ne li'annahu saboda shi ya dullu yana nuni ne ala akthara min wahidin akan abu fiye da ɗaya akan mutum fiye da ɗaya bila hasrin ba tare da iyakancewa ba baka iyakance su ba wannan lafazi ne am malam yace wa hukumul am yace hukuncin am annahu yatanawalu jami'a afradihi illa bi dalilin malin yace wa hukumul am annahu cewa shi am din yatanawalu jami'a afradihi yana haɗawa da duk wani ɗayansa da yake ƙarƙashinsa duk wani ɗayansa da yake ƙarƙashinsa wannan lafazin yana haɗawa har da shi shine annahu ya tanawalu jami'a afradi dukkanin wani ɗaiɗaiku nasa yana haɗawa har da shi wannan ɗayan wani idan aka ce annasu an gane alkanawi ya shiga ciki Ilyasu Idris ya shiga ciki wane ne ya shiga ciki wa duk wani wanda yake mutum ne ya shiga ciki shine annahu yatanawalu jami'a afradihi shi yana ɗauka yana haɗawa da duk wani ɗaiɗaikun sani illa bi dalilin sai da dalili in ba alkanawi dalili ne zai zo ya cire shi haka in ba malama dalili ne zai zo ya cire malama sai ce illa bi dalilin sai dai da dalili amma an ba da dalili ba to kowa ya shiga ciki sai ce famanid da'a huruja fardin duk wanda yayi da'awar fitar wani ɗaya. min afradil umum daga cikin ɗaiɗaiku na wannan gamewar na wannan umumin yace anil umumi gabarin wannan umumin yace ba a hada hadda shi ba ga wani ɗaya da aka ce annasu to ga wani babu shi a ciki yace fa alayya dalil to sai ka dalili saboda shi dai lafazin ya haɗe hadda shi kai kuma da ka zo ka ce ba wane wane bai shiga ba to sai ka zo da dalili saboda al'aslu al'umum an gane saboda al'aslu al'umum asali shine kowa ya shiga ciki shine baqa'u ma kana alama kana shine istishabul asl kowa ya shiga ciki in ka zo ka ce babu wani to kai zaka ka dalili waye ya cire shi in kai da'awa na cewa ba wani to waye ya cire ina dalilin ba wani shine yace faman da'a khuruj fardin min afradil umum duk wanda yayi da'awar fitar wani daya daga cikin ɗaiɗaikun nan na umumin nan anan umum gabarin cikin umum yace shi bai shiga ciki ba fa alayhi dalil da ka to sai ka dalili an gane mu ci gaba ko malam yace wa qaulul muallif da kuma faɗin mawallafin wannan dai mun yi bayanin me ake nufi da al'am shine lafazi ne wanda ke nuni akan abu fiye da ɗaya ba tare da iyakancewa ba an gane abin ya fi ɗai kuma ba a iyakance ba kuma hukuncinsa shine wannan am ɗin ya haɗa da kowa da yake ƙarƙashin wannan lafazin kowa da yake ƙarƙashin wannan jinsin kowa ya haɗa da kowa wannan shine wanda kuma ya ce ga wani ba shi bai haɗa da shi ba sai ka dalili wannan shine karatun da muka yi malam ya ce baiti na gaba wa ƙaulin muallif da kuma fadin malamin yace min qaulihim amamtuhum bima ma'i wal tanhasir alfazuhu fi arba'in wal tanhasir alfazuhu fi arba'in haka zai zamantu an gane <coughs> malam yace min ya yace daga faɗinsu su ne haka a larabci sukan faɗi su ce amamtuhum bi mama'i amamtuhum na game su bi mama'i da abin da ke tare da ni da abin da ke guri na na game su na bawa kowa kenan kaga an yi amfani da kalmar am amamtuhum amamtuhum bi mama'i na game su na game su yace wal hasir alfazahu fi arba'in wannan kamar umarni ne an gane amma da ma'anar khabar an umarni ne da ma'anar khabar abinda ake nufi shine lafizansa suna takaituwa ne cikin abu guda hudu an gane lafuzansa suna takaituwa ne cikin abu guda hudu mu koma sai ce min aina ushtiqa lafzul am yace daga ina ne aka ciro lafazin am min aina min aina shtuqa lafzul am daga ina ne aka ciro lafzul am lafazin am daga ina aka ciro shi sai ce mushtaqqun min qawlihim an ciro shi ne daga faɗin su amamtuhum bimama'i kaga shi yasa yace min qaulihim amamtuhum bima ma'i yace ai shamiltuhum bil ata ai na game su da kyauta shine amamtuhum bima ma'i amamtuhum na game su da kyauta sai yace falau a'taita rajulan malan falau a'taita rajulan malan yace da a ce ka bawa ka bawa wani mutum dukiya ya tasaddaku bihi ala majmu'atin min al da ka ba shi wannan dukiyar sai ka ce yayi sadaka da su ga wa'yansu majmu'a wa'ansu tawaga na miskinai fa'a'atahum sai ya basu ya ba wa'annan majmu'a din ya ba su. wannan dukiyar fa tsawon illa wahidan sai dai guda ɗaya kawai shine bai bawa ba sun maƙala sa'an nan sai ya ce ma amamtuhum bima a ne. ya yi ma amfani da wannan lafazin na amamtu kaga da am ko ya ce bayan ka bashi kace ya yi sadaka da wannan dukiyar ga wata tawaga an gane majmu'atun minal masakin kace ya su to sai ya ba kowa sai bai ba mutum ɗaya ba amma da ya zo gurin ya baka amsa ya baka labarin abin da ka aikata shi ya yi sai ya ce amamtuhum bima a ni sai ya ce na game su da abin da ka bani kaga ya yi amfani da lafazin aham ne ya ce amamtuhum ma'anar amamtuhu na bawa kowa sai malam yace fala yakunu sadiqan ba zai zamanto mai gaskiya ba ai haka ne kuma amma me yasa lafazin da ya amfani da shi ne ya nuna ba gaskiya ai yake ba saboda lafazin ya nuna ya bawa kowa ya ce amamtuhum amamtuhum yace daga am ne amamtuhum na game su na bawa kowa bima a ataitani amma kuma bai bawa ai mutum ɗaya ba yace fala yakunu sadiqan ba zai zama zamanto mai gaskiya ba yace li annahu saboda cewa shi li annahu saboda cewa shi lam ya ummahum ai bai game su ba bal baqiya wahidun bari dai guda ɗaya yayi saura ai amma ta ya aka gane ba shi da gaskiya ta lafazin da ya amfani da shi sai ce li anna madlula qawlihi li anna madlula qawlihi saboda madlul madlul saboda madlul abinda maganarsa ta nuna ma'anar madlul an gane ma'ana dalala an gane nuni abinda zancensa ya nuna li'anna madlula qawlihi saboda nunin zancensa abinda ya nuna na cewa amamtuhum da ya amfani wannan lafazin abin da ya nuna anna jami'ahum akhazu cewa duk gaba sun karba cewa duk gaba sun karba lafazin da ya amfani da shi sai ce wali hada saboda wannan ne sara lafazul am lafazin am ya zamanto shamilan mai tattarewa mai haɗewa li jami'il afrad ga dukkanin ɗaiɗaiku ga dukkanin shi yasa an kai amfani da lafazi am ishararsa ko kuma dalalarsa an gane dalalarsa ta nuna wannan am ne to za a gane cewa in ka ware wani ba tare da dalili ba to baka da gaskiya sai ka kawo dalili sai malam yace wa minhu aidan al-imama yace daga cikin wannan lafazin ne dai na'am din nan an gane duk daga ciki ne dai al-imama ake cewa al-imama yace li annaha muhitatun bir kullihi al-imama rawani duk dai shine al-imama ana cewa da rawani al-imama ne li annaha li'annaha li'annaha saboda ita rawani an gane muhitatun birrasi kullihi tana kewaye kai ne dukkanin sa shi yasa ake ce mata al'imama wayan da lafazin am yake game komai haka to ana cewa al'imama rawani cewa al'imama ne saboda ita ma tana game dukkanin kai shi yasa ake ce mata al-imama duk yana gaya mana nan ishtiqaq lafz al-am kenan ko sai yace wa qawluhu wal tanhasir alfazahu fi arba'in wannan yace allam yace lam lamul amr lam ne lami ne na umarni anan yace walakin sai dai laysa al muradu bi hadhihi al jumla at-talab sai yace sai dai ba ana nufin nema ba ne da wannan jumlar an gane lamul amr waltan hasir lamul amr ne sai ce amma ba ana nufin nema ba ne saboda inda nema kaga fi'ilin amr fi'ili ne ko yutlabu bihi husulu fi'ilin yutlabu bihi husulu fi'ilin kaga ai ana nema ne to da yace waltan hasir sai ce wannan lamun din lamul amri ne yace sai dai ba ana nufin nema bane da wannan jumlar yace bal huwa amrun bi ma'anar khabar yace bari dai umarni ne amma da ma'anar khabar yace wal amru ya'ti bi ma'anar khabar yace umarni yakan zo da ma'anar labari yace kama annal khabar ya'ti bi ma'anar Amur, kamar yadda labari yakan zo da ma'anar umarni sai ce ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna yace fa hadha khabarun bi ma'na al yace wannan khabar ne amma ma'anarsa umarni khabar ne wal mutallaqatu wa'anda aka saka yatarabbasna bi anfusihinna za su jira ko suna jira kai wa'anda aka saka suna jira salasata quru suna jira jini uku ka kamar labari ake baka wa'anda aka saka suna jira wata uku ko jini uku jini uku an gane kaga kamar labari ne wa'anda aka saka suna jira jini uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru kaga wannan labari ne ake baka waɗanda aka saka suna jira jini uku amma wannan labarin da ma'anar umarni ne kamar umarni Allah ke yi waɗanda aka saka Allah yana umarta su Idda su shine su yi jini uku kaga sai ya ce fa haza khabarun wannan khabar ne bi ma'anar al'amur amma da ma'anar umarni Allah yana cewa wa'anda ba Allah yana baka labari bane a a akwai abin da zai biyo baya talab ne Allah ke yi yace wa qaulihi ta'ala hakan nan kamar fadin Allah madaukaki wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirta suka ce lil ladina amanu ga wadanda suka yi imani ittabi'u sabilana suka ce ku bi hanyar mu wan khatayakum za mu ɗauki laifukanku kaga wan kaga wannan lamul amr ne wan nahmil kaga wannan lamul amr ne wan nahmil khatayakum yace fa haza wannan umarni ne bi ma'anar khabar da ma'anan labari kamar suna ba su labari ne ku bi hanyarmu za mu ɗau zunubanku kaga suna ba su labari ne yace li'anna ma'ana wal hamil? saboda a ma'ana na wal nahmil ai wa nahnu mu nahmilu ku mu za mu ɗau zunubanku sai malam yace Izan waltan hasir ya ce saboda haka to malam cikin baiti da ya ce waltan hasir ya ce amurin bi ma'anar khabar umarni ne amma da ma'anar eh, labari sai ce wal ma'ana ma'anar baitin shine anna alfazal am lallai lafuza na am hasiru suna takaituwa ne fi arba'ati anwa' cikin nau'ika guda hudu yace bayyana hal muallifu wallahu bi qawlihi mawallafin ya bayyana su da faɗinsa. sa shine aljam'u wal mufrad mu'arrafani Billamikal lam wal insani anya ba mu tsaya nan ba wa kullu mubahamin min al asma'i min za kamal al shar'i wal jaza'i to Allah ya kai mu gobe mun dai ji abubuwan da muka yi a yau shine dai lafazin a an gane lafazi ne wanda yake nuna abu wanda ya fi guda ɗaya amma ba tare da iyakancewa ba kuma hukuncinsa shine dukkanin wani ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun am ɗin nan ya shiga ciki ba a cirewa wanda ya cire to shi zai kawo dalili saboda istishabul asl shine baqa'u ma kana alama kana Tunda ga yanda yake ya haɗe da kowa to a bar shi a haka in wani ya zo ya ce a'a wani ban da shi to shi ya saba wa asali <laughs> wanda ya saba asali kuma zai zo da dalili wato in kana fahimta ta nan ne zaka ƙara fahimta wa'annan wa'annan 'yan ɗarikan musamman yaran prop nan donan ta nan zaka fahimci jahilai ne kamar abas akwai wani abas sadauki. Shima yanzu na ga ya koma malamin tsubbu a yanzu abin da yake bayarwa shine irin abubuwa na wannan wai za ka yi kuɗi Allah yan ɗarika kuna raina bayan Allah hankali wai za a yi kuɗi to na ga yana ta bayarwa cewa kaza kaza duk yadda za a yi su samu kofa na su damfari mutane sun sani shi ga shi fa yana da yan uwa yana da family yana da ƙanne da yayye amma yanzu duk ba su yi arzikin ba duk ba su yi ai kuɗin ba amma ya fito yana ba wai na waje wai su yi to wallahi da za a yi kuɗi da gidansu zai fara bawa da ƙannansa zai fara bawa wannan su yi su yi wannan kuɗin kai da ku dai ma ba za ku ma ji zancen ba saboda ba zai taɓa so ku zama ɗaya da ƴan uwansa ba sai dai kullum ku zama bayi amma saboda ya raina muku hankali ya san ba ku da alaƙa kyakkyawa cikakkiya da Allah ya fito yana ba ku abubuwa na in kai za ka yi kuɗi to daidai nan misalin abin da ya sa na kashi wannan jahilin ya taɓa zuwa ya ce shehu tijjani wai shine shugaban waliyai eh, shine shugaban waliyai sai aka ce wai ya kawo dalili sai ce ai kawai shine shugaban waliyai duk kuma wanda bai yadda ba to ya kawo dalili ta yaya mutum zai saba wa asali ya tabbatar da abu sa'annan ya nemi wani kuma ya ka dalili ta yaya kaga wannan duk yana daga cikin rashin fahimtar abubuwa ma na shari'a da jahilci ta yaya wani zai yi da'awar wani abu sa'annan kuma waye da'awar wanda bai yadda ba ya kawo ja to shi da ya tabbatar da abin da wani dalili ya tabbatar ai asali Allah bai bawa kowa ba sai ai istishabul asl saboda ai ba ana ka bane kawai in ka zo kawai sai ka zama waliyi a'a sai kana bauta ne ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafilin ko hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi har izuwa ƙarshe ai sai kana bauta ne kana bauta ne kana bauta ne zaka zama ai waliyin Allah din ko to kenan ashe kai asali kai ba waliyi bane kai to asali istisabul asali Allah bai bawa kowa ba sannan sai aka haifi mutane to a cikin mutanen ne sai mutum ya ringa nema yana bautar Allah har ya zama waliyin to shikenan yanzu sai ya zo ya ce Allah ya bayar ai asali Allah ai bai bashi ba istishabul asl ne kai yanzu da kace Allah ya bashi shine shugaban waliyai kai za ka kawo dalili ina Allah ya ce ya bashi saboda almusbiti yalzamu wud dalilu duk wanda ya tabbatar da wani abu dole ya kawo dalili to irin wayannan jahilan da suke tsoma baki cikin addini shi yasa in kana tattaunawa da mutum sai ga kamar bashi da kamar babu kokolwa cikin kansa ya yi da'awar karatu amma tantirin jahili ne to kaga idan haka akwai sanin irin abubuwa na irin abin da ya shafi usulul fiqh ko kaka mutum yana da hasila eh, hasila ilmiya ba zai zo yana wannan wawancin ba wai shehu shehu tijjani shugaban waliyai ne Allah ne ya bashi in baka yadda baka kawo hujja a ah, Allah ya samu dace eh, in baka